daidai da shi daga watan februari shekara ta 2011 wannan shine kasar na 198 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammadu bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi a jiya mun fara karatu dangane da kitabul kususi mun karanta hadisin farko a babin farko sai lokaci ya ƙure mana na haka za mu ɗauko tun daga farkon kitab ɗin inda ya ce bismillahir rahim da sunan allah mai rahama mai jin ƙai kamar yadda muka yi bayani cewa wannan bismillah ta tabbata a cikin riwayar malama karimatu daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan littafi na bukhari sannan kitabul kusufi a cikin wasu naskoki kuma ya zo da abuwabul kusufi ma'ana wannan matattara ce da ke bayani dangane da menene ke afkar da ainihin wato kusufi din to ina so a nan jama'a ku natsu da kyau ku rinka gane kamar yadda na faɗi a jiya asalin kimiyya da fasaha ba tana saba wa ainihin wato alkur'ani da sunna ba ne sai dai in ta zo daga mutanen da yake ba su da imani kamar yadda ƙur'ani da sunna dama bai daidai ma ka ce yana sabawa ainihin wato kimiyya ba don alkur'ani da sunna su ne asali sabubban da ke haifar da kusufi kusufi shine saɓon Allah yawan zunubi sai Allah maɗaukakin sarki sai ya jirkita waɗannan halittu na rana da wata don ya faɗakar da mu cewa to al'amura ba daidai suke tafiya ba to malaman kimiyya sukan gano a cikin iliminsu na cewa lokaci kaza rana kaza rana ko wata za su yi kusufi kuma ga yadda ainihin al'amarin zai faru to wannan <clears throat> menene ya sabbaba haka su ba za su iya gano haka ba wannan shine muke karanta a cikin nassi yaya abin ke faruwa shine Allah yake barin su su gano ina fata an gane misali gini ne ya ruguje me ya ja ginin ya ruguje saboda ana saɓon Allah a ciki gidan karuwai ne misali yanzu ka ga wannan wani abu ne ilahi to amma yaya ginin ya ruguje sai wani injiniya sai ce ya gano ne dama fa ginin ya tsage dama bulo ɗin kaza dama kaza dama kaza to amma manin lazi sababa sababa Allahu to mu musulmi inda muke da ƙarin ilimi a kansu kenan su sukan iya gano kaza shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza wane ne ya haifar da kaza kaza din su ba sa iya ganowa sai dai kafirai daga cikin su ce it is by nature wato ɗabi'a ce ta hukunta haka ko kun fahimta jama'a saboda haka a cikin wannan babi za mu ji dalilan da ke sababbar da kusufi sannan in kusufi ya faru me ya kamata a yi insha Allah imam al-bukhari yace babu salati fi kusufi shamsi babin da ke bayani akan yin sallah ko hukuncin yin sallah a cikin sallar kisfewar rana حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال أبو بكرة صحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنة نفيع يكي وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم fankasafati shamsu muna wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai rana ta kisbe wannan na daga cikin darajar da sahabbai suka samu shine su suna da yancin su ce muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna cin abinci tare da shi mun kwanta bacci mun yi sallah tare da shi dan hujju a muqaddima iya sunna yace ko wannan kada ya ishe su daraja tunda kai duk daraja ka baka isa ka ce kunna inda rasulillahi ba in ka faɗa ka zama babban maƙaryaci daga ran nan bai halatta a sake sauraron ka ba saboda haka gashi ya ce muna wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai rana ta kisfe فقام النبي صلى الله wa sallama ya يجر rida'ahu sai manzon Allah ya miƙe yana jan mayafin shi hatta da al masjida har sai da ya shiga masallaci fadakhalna mu ma sai muka shiga masallaci tare da shi wannan yana daga cikin yadda sahabbai suka yi wajen fahimtar wannan addini duk abin da ya aikata sai su aikata ku duba a nan ya shiga masallaci mu ma muka shiga fasalla bina raka'ataini ya mana sallar raka'a biyu hattan jalati shamsu har sai da rana ta yayi da ya shiga masallaci ba su ce a tunda bai ce mu shiga ba mu yi zaman mu yau ina ruwan mu ya shiga sun shiga ya yi sallah sun yi sallah haka suke ana cikin tafiya da su sai suka ga ya ratse su ma sai suka bi shi sai ga ya tsaya kan wani kabari yana kuka su ma sai suka yi kuka ya ce me same ku kuke kuka suka ce mun ga kana yi ana sallah ya sa takalmi sun sa ya jefar suka jefar ya ce me yasa kuka jefar muka ce suka ce mun ga ka jefar ne hands up sun sallama wa annabi sallallahu alaihi wa in ya yi su in ya fasa su fasa shikenan sai suka zauna lafiya sai suka fi kowa fahimta addini duk waɗannan khalafu da suka zo daga baya suna zargin salaf ba su kai ko ɗaya bisa miliyan ɗin su fahimta addini ba don haka cewar duk abin da annabi ya yi ka wannan ba motsuwa ba ce ita ce asalin addinin ya yi kuka sun yi kuka ya yi shuru sun yi shuru yana sallah da takalmi suna yi ya jefar sun jefar naka duk wanda zai ce maka kai e ka ringa taka tsantsan da hadisan nan hadisan nan annabi za a taka tsantsan da su ka motsu ko farfesa ne kai ka tabu in dai ya tabbata annabi ya yi eto eh, to a yi al hafiz ibn rajab yake cewa abin da ake son kowane musulmi ya ɗauki kanshi a gaban hadisan manzan Allah ya ɗauka kamar yana gaban annabi ne ya faɗa mai to yadda gasa habban nan sun yi shine asuluddini muna zaune ya shiga masallaci muka shiga ya yi sallah muka yi sallah yi sallame muka sallami fa sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce inna shamsa wal qamara la kasifani li mauti ahadin rana da wata ba sa kispewa saboda wani ya mutu fa idza ra'aytumuhuma idan kuka ga rana da wata sun kispe an samu solar eclipse ko lunar eclipse sallu sai ku yi sallah kun ji mahallin shahid sai ku yi sallah wad'u ku yi ta addu'a hatta yi shafa ma bikum har sai an yaye muku halin da ake ciki don haka jama'a kamata ana cewa rana ta kisfe wata ya kisfe 'yan sanda sai su fito duk tituna sai a sa road block babu movement don matsalar ba ta shafi malamai ba ne 'yan duniya su je su ci duniyar su kowa za a tsaye da komai tak a rufe hanyoyi a rufe kasuwanni shaguna ko ina a tafi masallatai a ta sallah ai ta addu'a har sai wannan yanayin ya shafe ya bayyana domin in musibar ta tashi faruwa ba za ta samu malamai ne da ke zaune a masallaci ta kyala 'yan kasuwa ba jama'a kun fahimci wannan don haka dole ne ya zama gwamnati da ruwanta da addini yadda da an ce wannan matsala ta faru sai a tafi tashoshin local fm station da sauran tashoshi a ce jama'a komai ya tsaya a ƙasan nan gaba ɗaya in dai aikin banza ƙuri'a za a bata rana guda a ce ba aiki yau a yi asarar miliyoyi to bai dace a ce wai rana ta yi kusufi kaga jama'a suna ta yawon su ba ya kamata hukuma ta ɗauki abin hannunta sarki ya fito ya ce a rufe kasuwa a rufe titina dpo ya fito ya ce 'yan sanda ku fito komai ku tabbatar ya tsaya a ce mutane a ta tafiya tafi masallacin da ake sallah kusa da kai je ka kai sallah komai ma ba zai yiwu ba ba fa ne ba komai komai ya tsaya har sai yanayi ya yayi tukuna ina fata an gani قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود qais yace ji abu mas'udin al-badri al-ansari babban sahabi ne ba ibn mas'udin ba ka kiyaye akwai abu mas'udin al-badri al-ansari akwai ibn mas'udin shi kuma al-muhajiri min as-sabiqin al to wannan abu mas'udin al-badri yana cewa قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله استبت أغريش ياتي إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس rana da wata fa ba sa kistewa saboda mutuwar wani daga cikin mutane wannan fa duk fada da aƙida ce ta jahiliya wadda ta yadu saboda a jahiliya an kudurta cewa in ka ga rana ta kisfe ko wata wani babba ne ya mutu ko kuma wani babba aka haifa walakinnahuma ayatan min ayatillahi amma ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah ma'ana bayi ne biyu daga cikin bayin Allah waɗanda Allah ke amfani da su wajen tsoratar da bayin shi fa idza ra'aytumuhuma faqumu fasallu idan kuka gansu sun kisfe sai ku tashi sai ku yi sallah to annabi bai taba yin sallah ba a lokacin da wata ya kisfe wallahu a'lam malamai suka ce wata bai taba kisfewa a zamanin shi bane yadda har za a ga ya yi kobe ba wannan shi ya ja sabani shi ya sa kaji malamai na malikiya suka ce idan rana ce ta kisfe za a yi jam'i idan wata ne ko kowa zai yi sallar shi a gida wannan maganar kuskure ce tun da dai da rana ta kisfe ya fito ya tara jama'a an yi sallah kuma ya ce da rana da wata in sun kisfe za a yi sallah ma'ana me za a yi kenan irin wannan sallar ta tara jama'a don haka ko wata ne kisfe jama'a za a taru a masallaci za a yi sallah da hudu ba da duk yadda ake yin sallar kisfe wal rana qala haddathana asbah qala akhbarani ibn wahab qala akhbarani amr an abdurrahman ibn qasim haddathahu an abeehi an ibn umar radiyallahu anhuma ka ji wannan hadisi daga asbah asbah kuma almajirin imam malik ne san fahimta shi kuma asbah yace akhbarani ibn wahab ibn wahab shi ma almajirin imamu maliku ne sai shi yasa ko ajin ku ɗaya da mutum in ka lura ya san wani abu da baka sani ba ka je kawai ya nuna maka don yanzu wannan riwayatul aqran ce ma'ana malamin su ɗaya da asbagu da ibn wahab almajiran maliku ne amma kaji wannan yayi riwaya a wurin wannan jama'a an fahimci wannan ita suke kira riwayatul aqran idan ta kasance wannan ya karantar da wannan wannan ya karantar da wannan shi ma wancan ya karantar da wancan shine sun cuɗanyi juna kenan ba ɗaya ne ya karantar da ɗaya ba sai a ce riwayatul mudabbaj sun cuɗanyi junansu ina fata an gane to shi ko yake cewa ainihin wato amru ya karantar da shi an abdurrahman ibn al-qasim daga abdurrahman dan qasim dan muhammad dan abubakar ne siddiq ma'ana tattaɓa kunnan sayidina abubakar ya ce haddasahu an abihi ya bai wa amru labarin da ya karɓo daga mahaifin shi alkasim alkasim kuma an ibnu umar daga ibnu umar radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara musu yarda da abdullahi da umar ɗin annahu kana yukhbiru an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi abdullahi dan umar ya kasance yana ba da labari daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu wannan yana daga abubuwan da ƙananan yara ne daga cikin matasa ko tabi'ai ko sahabbai suka ruwaita daga manya domin yanzu wannan kabiyar dubi baban abdurrahman dan kasim shine alkasim din dan muhammad to tabi'i kenan ya ruwaito daga sahabi shine kai ma yanzu zaka iya zuwa wani babban malami na ahlus sunna wanda ya san mayar da aka yi shekara arba'in hamsin sittin ya baka tarihi don ka sanya za ka gyara al'amuran rayuwarka kar ku rinka zama ba ku san tarihi ba rashin sanin tarihi aibi ne da ba a iya bullo maka ta hanyar jahiltar tarihin sai a nakasa ka baka sani ba da shi ya kasance yana ba da labari an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi cewa inna shamsa wal qamara lallai rana da wata la yakhsifani ba sa kispewa li ahadin wala li hayatihi dan mutuwar wani ko kuma dan rayuwar wani to anan munasaba ce ta sa annabi ya faɗi wannan fa saboda an wayi gari ne ibrahim ya rasu ibrahim al-mu'azzam wato ibrahim ɗan gidan annabi wanda mariya al ta haifa to sai abin kuma sai ya faɗo wa mutane daidai da al'adarsu ta jahiliya cewa dama in kaga rana ta kiste wani babba ne ya rasu sai mutane suka ce to wannan ɗa babban mutum ne Ga shi ɗan gidan annabi ne rana ta kiste saboda mutuwar shi shine annabi ya tashi yana gyara wannan kuskura don haka malamai ku tashi duk inda ka ji an ɗibi wata daraja an baka ba taka ba ka fito ka faɗi gaskiya mun je wata lacca jama'a aka zo ana ta kirari dr ja'afar dr ahmad dr albani na ce karya ne na ce duk cikinmu ba dokta shi ahmad din ne dokta kawai na ce karya ne ba ba dokta ko honorary degree ba wanda yake da shi cikin ba dokta a ce dokta karya ne amma kawai sai kai shiru kana ta wani hunhuna wallahi ribewa za ka yi in an ce maka dokta wani karya ne ka ce a ni ba dokta ba ne ba likita bane ba doctor of philosophy bane ba doctor of siyasa bane ba jami'ar da ta ce ni doctor doctor wani ta bani digiri ko irin na shata in digiri ne ma irin na shata doctor shata sai ka karba an baka digiri eh, na kiɗa da waka da tsalle ina fata an gane to annabi anan sun bashi girmamawa ne suka ce ranan nan ta kisfe ne saboda mutuwar ɗan shi sai ya ce a'a ƙarya ne ba haka ba ne <laughs> kun fahimci bambancin annabi da shekunai na zamani ko in shehi ne sai ƙara kumburi ya ce kaɗan kuka gani ƙarya kake shehi wallahi ƙarya kake ina fata an gane <laughs> jama kun fahimta da kyau ko saboda haka a rinka tsayawa gaskiya da gaskiya ita take wanzuwa amma ka ga mutum ya je ya sanya hannun shi a jikin ice block hannun shi sanyi saboda an ce yau wasu muridai ba su kawo ziyara daga karaye su zo suna gaisa ana cewa hannun shehi sanyi ƙarya ne ice block ce aka sa ta ta kwana ƙanƙara ya zo mulmula hannun shi a jiki ya zo yana yaudarar ku abin da aka kaɗa kan mutanenmu mutanenmu sun kasa gane karama ba ta daga cikin abin da sai ta bayyana ta zama khariqa lil'ada sannan za ka zama waliyi ba sai ka yi wani abu wanda ya zama extra ko on ordinary ko koraya ba sai ya saba sannan za a ce wali ba a'a ka musulmi mumini mai tsoron Allah wannan ita ce karama ta farko da Allah ya so ihana gare ka ya wulakanta ka sai ka zama bakin kafiri don haka duk wanda yake da la ilaha illallah a baki to mu musulmi ne mumini ne sai ya kiyaye dokokin Allah ya zama muttaki to da gwargwadon wannan takawa da imani da gwargwadon darajar shi wajen wilaya to waɗannan matsalolin jama'a malamai na ahlus sunna sai su yi taka tsantsan kar a zo ana kambama kada da abin da yake ba haka ba ka karba yanzu dai daraja ce suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda fa kowa ya san annabi yana da daraja amma ita wannan ba haka bane ko sai ya ga cewa za ta taba aƙida da imanin mutane sai ce a'a ba haka bane to sai kuma ya ƙara da cewa wala li hayatihi to a wannan wurin kuma saboda an haifi wani ne a'a ya tarbi gaba ne kuma ya gyaro barnar da aka yi a baya saboda ai dama asalin aƙidar ita ce rana tana kisfewa ne in an haifi wani ko in wani ya mutu to yanzu wani ne ya mutu sai suka faɗi haka ko to don kada gobe kuma a haifi wani rana ta kiste su ce ai sai ya sauri ya karantar da su duka karatun gaba ɗaya don haka rana ba ta kistewa don darajar wane ya mutu ko don darajar an haifi wane jama'a kun fahimci wannan da kyau ko walakin nahuma ayatani min ayatillahi kamar yadda na gaya muku jama'a muna 'yan ƙanana hayyar salasu ya mutu shugaban ƙasar habasha sai muka ji manyan mu a lokacin na ƙasar nan su suna cewa ai saboda dama an ce jikan annabi Sulaiman ne jikan annabi Sulaiman amma fa bakin kafiri ne ko da ya tabbata balle sai da tashar muryar jama'ar jamus a lokacin suka bugo wa imma mala bakar gumi imma dr aminu dini suna tambaya ina ingancin cewa hayyar salasi jikan annabi suleiman ne ya ce babu asali ga wannan maganar ina fata an gani walakin na kuma ayata ni min ayatin lahi ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah ma'ana alamomi ne guda biyu da Allah yake alamtawa bayi da su fa'iza ra'aitumu huma fasallu idan kuka gansu sun faru sun kisfe to sai ku yi sallah قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة Ibnu شعبة قال babban sahabi mughiratu dan shu'ba Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda Ya yace kasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama rana ta kisfe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yawma mata ibrahima a ranar da ibrahim ya rasu a yinin da ibrahim ya rasu faqala nasu sai mutane suka ce kashe fati shamsu limauti ibrahima ai ita ranar ta kiswe ne saboda mutuwar ibrahim faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa inna shamsa wal qamara la wankasifani limauti ahadin wala li hayatihi ita rana da wata ba sa kisfewa saboda mutuwar wani ko don rayuwar wani fa idza ra'aytum fasallu in kuka ga haka ta faru ku yi sallah Allah ku roki Allah Allah ya yi halin da ake ciki sannan za ka zo ka ji umarni dangane da tuba umarni dangane da sadaka umarni dangane da a yanta bayi a yafe wa juna saboda wasu zunuban ne suke yawa ko kuma su haɗu su yi yawa sai Allah maɗaukakin sarki ya firgita mutane wannan alama ce akan da zamani irin na annabi lutu ne ko annabi hudu ko salihu da sai dai a kwantsama mutane kawai amma mu albarkacin du'a'i da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yi shine sai ranar sai ta kisfe haka sai a firgita mutane to kaga ba a karantar da mutane addini ba shine sai su fito suna ta yawo a titi da gwanagwanai shi yasa ahli sunna ku tashi ku yada bisharar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku shiga lunguna ku je ku aje kanku a ƙauyuka da wurare mabambanta ku yi da harsuna mabambanta wanda ya iya nufanci ya tafi ƙasar nufawa ya je zauna wanda ya iya ibra ya tafi ƙasar ibra wanda ya iya yarabanci ya tafi babarbare ya tafi ƙasar borno bafulatani ko ina a je a isar da saƙo jama'a wallahi amana ce za Allah ya bari a wuyanmu sahabbai sun isar mana tabi'ai sun isar tabi'u tabi'ina dukkanin fasahar da ake amfani da ita a zamanin su sun yi wajen isar da sako ko ba su ba sun yi ya rage mana mu kuma yanzu namu aikin daidai da zamanin mu za ka kama tashar talbijin a Legas karfe bakwai na magariba sai ka ga ana labarai da brokin ce oga presido sai inogo gri ana labarai ne to wani yana nan a Legas in ba inogo gri aka ce ba ba zai fahimta ba bai jin wani ware sai wannan to kuma ɗan ƙasa ne ana son ya ji me aka ce ko to wannan kuma yana son yana buƙatar ka isa mishi da saƙon annabi kun fahimta jama'a mun je hajji da mutanen Niger Delta jama'a ne ta musu wa'azi da turanci mai kyau ashe wasu ba sa fahimta wasu ba sa fahimta don haka kawai wani dattijo an zo an yi so maka baya umara ba sai na ga ya sa kayan shi na ce baba yaya ice to ya gaji ne shine ya cire kawai in ya huta na ce hawaye ah, ba daidai ba ne ya ce to shi ana ta yin wa'azi tun daga ya faɗi ji na ana ta yi da turanci ce wannan big big grammar na <laughs> gune na masu karatu ya me me i never read book na to how you go come do am ya ce ask papa God may forgive me <laughs> na ce no <laughs> kaga yanzu wannan yana buƙatar a yi mishi cikakken bayanin haddi da me da broken da haka na ɗibe su na je na kai su wani malami aka yi wa'azi aka yi wa'azi ina fassara musu hakuka yake yi da burokin. yanzu ya zama connected ya ji me ake cewa saboda haka kun ga broken din nan a nan ne kake ganin shi aikin banza in ya tafi wani garin babban yare ne ƙuraishin ne <laughs> ba haka lalle a je a isar da sako jama'a a je a gaya wa mutane ga abin da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi yasa dukkan mu ga a zariya muna zaune amma fa in ta daga daga kowa yana da garin su kowa yana da yaran su to sai ka koma ka gaya zaka je ka isar musu ya zaka je ka faɗa musu ya zaka je ka gaya musu yana daga cikin hikimar Allah Allah ya tara garin zariya tintini ba zage zage ne zalla a garin ba sakkwatawa ne katsinawa bare-bari nufawa yarabawa waɗanne iri su suka zo tun zamanin sarkin zazzau ainihin wato abin nan eh, jatau aka zo aka taru a garin nan dan hodiyo ya ta danno malamai to kamata ya kowa ya karatu sai ya koma garinsu kowa ya karatu kamata ya koma garinsu ya je ta isar da sako da yaren shi saboda abin ya fi sauki in yanzu aka tura ka jihar taraba a halin asalin kai mutumin gusau ne kullum suna ganin ka wani iri ne daban kullum su maka kallon wata irin hausa kake kullum suna ganin kana da wasu matsaloli waɗanda akwai matsalar rashin fahimta amma haka turo ɗansu su ne ya iya ya kaza yayi kaza ya kaza abin yana da kyau shi yasa yana daga cikin usulubin annabi sallallahu alaihi wa sallam. da ya rinka yi irin su abu musa al-ash'ari mutanen kasar yaman ne da suka zo suka karatu sai rinka tura su kasashen su tafi yaman ka karantar da su amma in yana buƙatar ƙarin ma'aikata sai a haɗa shi da babban malami sama da shi sai a ce aliyu ya bi ka ku tafi kai ɗan gida ne ko kun fahimta jama'a to ku dubi yadda Allah ya albarkaci ƙasar nan tamu jama'a za ka je ka zauna a gari kana karantar da su suna fahimtar ka amma sai ka je ka ga wani garin ba su da malami amma an samu wani ɗan tsubbu shine aka ɗauka malami duk abin da ya faru sai ce za a yanka akuya za a yanka harara garke za a yanka kaza mai butsa za a yanka agwagwa mai tafiya da baya ina fata an gane Allah maraukakin sarki kiyaye wa alaikum salam na to za mu zo mu ji ko za a yi karatu alkur'ani wai in aka samu rana ta kisfe dan ta yayi amma za mu zo mu ji imam bukhari zai zayyana mana ibadojin da ake yi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to kun ji jama'a waɗannan hadisai duk baki ɗaya sun bayyana mana irin raddin da annabi ya don ya ɓata wannan al'ada ta jahiliya cewa waɗannan manya-manyan halittu na sama rana da wata suna da wani tasiri da suke a ƙasa kun san mutane suna faɗin haka za ga tun muna yara da yake duk mun girma a gaban 'yan al'ada ne in ga kana lissafa tauraruwa sai a ce bari ka je ka lissafo ta ka ka mutu <laughs> ka ji ƙarya wannan ƙarya ne babu shi a karatu <laughs> wani gaje ka taɓo ta ka to za ka mutu ƙarya ne babu wani tasiri da wani yake da shi akan wani sai Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to malam ya hujja da wannan hadisi cewa wasu dilla bihi alama shuru'iyyati salati fi kusufil qamari wa sayati kalamu alaihi fi babin mufradin insha Allah an kafa hujja da wannan hadisi akan cewa ya halatta kenan daidai ne in kusufin wata ne ma ya faru to sai a yi ainihin wato ita wannan sallah din to sannan da aka ce faqumu fasallu kar ku manta annabi ya ce ku tashi ku yi sallah ko ya kayyada lokaci bai kayyada lokaci ba sai malam yace wastudilla bihi ala annahu la waqta li salati al-kusufi muayyan idan kusufi ya faru tsakanin sallar la'asar zuwa magariba zai yi wa sallah idan kusufi ya faru karfe tara na safe zai yiwu idan ya faru sha biyu duk yadda ya faru duk yadda ya faru abin da ya sa jama'a gaskiya akwai maganganu da malaman hai'a suka yi waɗannan maganganu na hai'a malam diya biya ya raddin su a nan domin wasu suna ganin cewa ku sufi akwai lokuta akwai ranaku da ba zai iya faruwa ba wannan maganar kuskure ce jama'a na san muna masallacin can da jimawa in ba ku manta ba muna karatu wasu yara sun zo sun wuce ana la ilaha illallah kaza kaza kaza kaza kusufin wata ya faru sai da na tsaya ne bayanai ire-iren waɗannan to kuskure ne ɗaukar cewa akwai sanda kusufi ba zai faru ba wannan ita ce magana da take daidai kusufi na iya faruwa koyaushe na haka in ya faru ɗin to shi kenan sai a yi malam ya ce na salata ulli bi ru'yatihi saboda an makala yin sallah ne da zaran an gan shi kawai ana ganin ya faru to me za a yi kawai a yi sallah kowane lokaci ne wahiya mumkina fi kulli waqtin minan nahari koyaushe kuma haka na iya faruwa wa bi hadha qala shafi'i wa man tabi'ahu imam shafi'i da shi da waɗanda suka bi shi akan wannan fahimta haka suka faɗi kuma haka din ne daidai واستثنى الحنفية أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة ila zawali wa fi ila salatil asiri to malikiya kun ji abin da suka ce hanafiya kun ji abin da suka ce hanafiya sai suka ce banda lokacin da aka karhanta yin sallah da safe rana na fitowa da rana rana ta yi tsakiya da yamma rana ta tafi za ta faɗi suka ce ko sufi ya fara a wannan rana ba za a yi sallah ba wannan hanafiya kenan su kuma mazhabin imamu ahmad shi ma haka aka samo daga gare shi malikiya ku suka ce duk lokacin da ya halatta a yi nafila tun daga wayewar gari har zuwa sanda rana za ta yi zawali to ya halatta haka kuma wafi riwayatin ila salatul asr a wani lokaci ko suka ce a za a iya yin ta har zuwa sallar la'asar suka ce amma daga bayan sallar la'asar ba za a yi ta ba to duk waɗannan maganganun ba daidai bane maganar shafi ce kadai daidai ni ita ce ta daidai da wannan nassin da yake magana ko yaushe ta faru ana iya yin ta ina fata an gane haka wata din jama'a komai tsakar dare ya ainihin wato kisfe za a yi wannan ainihin kusufi to haka kuma malamai sun tattauna game da yaushe ne ibrahim ya rasu ya ce jimhur na malaman sira sun ce ya rasu ne a shekara ta goma ta hijira wato shekarar da ainihin daga ita sai wadda ta biyo baya sabuwa ta shiga annabi sallallahu alaihi sallama ya rasu to malamai dai sun yi maganganu a wani wata wasu sun ce a rabi'in al-awwal wasu sun ce a ramadan wasu sun ce a zulhijja amma dai mafi yawanci suka ce ya faru ne a goman farko na wata sai malam ya ce to kaga wannan magana matukar ta tabbata shikenan yana nuna kenan zai iya faruwa a haka din ko kun fahimta to ka karanta muhalla tare da sharhin ibnu eh, tare da ta'alikin malam ahmad shakir zaka ga sai da ya amfani da wasu ilmomi har aka iya gano daidai ranar a cikin ranar kaza ga watan jun shekara ta kaza ta ainihin miladiya daidai da karfe kaza na agogo duk sai da suka iya gano shi wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan duk da malam ya gama kawo wannan sai shi ibnu hajar karshe zai rufe mana wannan karatu sai ya ce تنبيه ابتدأ البخاري أبواب الخصوص بالأحاديث المعلقة في الصلاة بغير تقييد صفة بخاري فاركاو hadisai a cikin wannan babuka waɗanda suke nuna kai tsaye a yi sallah kawai ko ba a ƙayyade raka nawa yaya siffar sallar da haka hadisan suka fara ishara minhu ila anna yi yu'ti asla limtisal dan ya nuni akan cewa asali dai an ce a yi sallah ko to sallah aka ce ayi wa in kana iqa'uha ala sifatil makhsusa indahu afdal ko da ike ayi ta akan siffar da ta zo ita ce raka'a biyu kowace raka'a ta zama tana da ruku'u guda biyu a tsawaita karatu a cikinta har in an samu kuka daga liman ko daga wani babu laifi dan annabi sallallahu alaihi wa sallama jama'a idan yazo zai yi ruku'u idan yazo zai yi sujuda haka sai ya fashe da kuka ya ce ya Allah ka yi alkawari ba za ka azabtar da su ina cikin ba to ai ina cikin su yi alkawari ba za ka azabtar da su ina ainihin in suna istighfari ba ai suna istighfari sai ya faɗi sai sujuda duk a cikin sallah don haka ita wannan sallar wato sallah ce gama garin sallah ba malamai suka ce dukkanin sallar da ta zama saboda wani sababi ne saboda wani dalili to zaka ga shari'a ta dan canza ta daga sallar da aka saba dubi sallar idi dubi sallar roƙon ruwa to dubi sallar jana'iza to dubi sallar kusufi din kaga dukkanin su wasu salloli ne da yanayi na daban ko to saboda wani yanayi ne daban aka shiga don haka ba za a barka kai sallah gama garin yadda ka saba ba don so ake a jikinka ka ji to akwai wani abu ma daga wurin ibadar tukuna jama'a kun fahimta sai malam ya ce wa bihadha qala aktharul ulama'i mafi yawancin malamai haka suka faɗi wa waqa'a li ba'd ash-shafi'iyya kal bandaniji anna salataha raka'atayn nafila la yujzi'u wani ko malami cikin shafi'iyya ma yace in har aka yi ta kamar yadda ake kowace nafila to bata yi ba bata yi ba wannan ra'ayin nashi ni kaina na gamsu da shi saboda bai zo a cikin sunna cewa a yi ta da wata siffa ba in ba siffarta ba ka kaddara sallar gawa a yi ta da ruku'u da sujuda ta yi ba te ba to kuma ka kaddara shafa'i da wutiri ko sallah asuba ita kuma a yi ta irin yadda ake sallar gawa babu ruku'u babu sujuda ta yi to ita ma wannan in aka canza daga siffarta ba te ba ko kun fahimta jama'a kamar misalin da na saba ka dangwalo dan wake da yaji da magi ka danna a hanci <laughs> za ka gane ka dan yi kuskuren kaɗan ƙasa za ka sai kai sama kaɗan ne za gane kuskuren ina fata an gane babu sabakati fil kusufi babin da ke bayani akan sabaka a lokacin kusufi Allahu akbar saboda Allah maɗaukakin sarki ake so a nuna wa an tuba an koma gare shi saboda haka sai ka fito da wasu 'yan suturu naka kai sadaka ka fito da abinci ka yi sadaka an aka kusufi ka siyo ruwa ka je ka sadaka ka ɗan yi wasu abubuwa dai ana son in kusufin ya faru a yi sadaka jama'a ko da fiye wata ne ka siyo na naira saba'in din nan ka kawo masallaci ma ana yin sallah ana ɗan sha ko ana yin sallah wani na ɗan yayyafawa jikin shi in ya ji tsayawa ta yi tsayawa a dai yi sadaka jama'a kun fahimci wannan da kyau ko eh ita sadaka tana huce fushin Allah قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce khasafati shamsu fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama rana ta kisfe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to kaga daga nan ne malamai suka ce don haka babu wani dalili akan kayyade cewa wata a ce khasafa rana a ce kasafat kowanne za ka iya faɗi ga aisha balarabiya ce gangaran ba ƙuraishiya ba taima jikar 'yar gidan abubakar ne siddiq ba ta jin wani yare sai larabci ƙuhan zallan larabci sannan waye malaminta a duniyan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama rigid gamji to amma kaji ta ce khasafati shamsu rana ta yi khusufi ala fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bin nasi manzon Allah yayin mutane limanci fa ya miƙe tsaye fa atala alqiyama ya tsawaita a tsawon nashi a cikin wata riwaya aka ce an kwatanta tsayuwar da karatun suratul Bakara. to kaga Bakara tana da aya ɗari da da biyu. da shida afuwan ɗari biyu da tamanin da shida aka karanta fatiha a karanta suratul baqara sannan fa a yi ruku'u <laughs> duk wani jante da ati shawarar nan duk ka gama yin shi liman yana nan yana ta ba da karatu <laughs> na fata an gane riwayar nasa'i ce ta faɗi haka jama'a riwaya ce sahihiya ita ta kwatanta tsayuwar da haka Sun maraka'a sannan yi ruku'u fa atarar ruku'a ya tsawaita ruku'un aka ce ruku'un dab da wannan tsayuwar sai ka ce in an yi awa biyu a tsayuwar to ruku'un sai a awa ɗaya da rabi Sun makama ya miƙe fa atalar ƙiyama da ya ɗago daga ruku'u ya tsawaita kuma wannan tsayuwa sai ta ce wa huwa dunal qiyamil awwal amma wannan tsayawar bata kai ta farko ba ita ma akwai karatu a cikinta ingantacciyar magana kuma za a karanta fatiha sannan a yi sura kuma fa bayan an yi sami allahu liman hamida ku duba a raka farko idan aka yi kabbara aka yi fatiha da sura a bayyane ake karatu sai a yi ruku'u na kai ruku'u a daɗe a ruku'u ta iya yiwa ka ce me ake faɗe a ruku'u abin da ka saba faɗan a ruku'u yau shine za ka yi ta faɗe har na awa ɗaya da rabi ko mun fahimta ta ba in ka ɗago daga ruku'u za ka yi sami Allahu liman hamida da duk zikirorin da kake sannan sai a daidaitu dam sai kuma a ci gaba da karatun fatiha da ainihin wata sura haka za a yi Allahu akbar ta don haka duk wani gayu za a ce gayu e eh, ya kaka cire bakin gilashin nan yau ta rikice <laughs> yawa sunglass ko to yau ba ranar ma balle a sa mata sunglass ina fata an gane duk yan ruwa nan kwaso su za ku zuba su a sahu su yi lebur ranar malam eh, aisha take cewa allahu akbar sun raka'a sai ya sake yin ruku'u fa atalar ruku'a ya tsawaita wannan ruku'u amma wa huwa dunar ruku'il awwal bai kai ruku'in farko ba sun sajada ya sujuda fa atalar sujuda ya tsawaita sujuda me ake faɗi a wannan sujudar zikirorin nan da ka saba yi da addu'o'in da ka saba yi din nan irin su ne zaka ci gaba da yi ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في ula. abin da ya a raka'a farko irin shi a ta biyu sun sarafa sai ya ainihin yi sallama wa kadin jalati shamsu a halin rana ta buɗe fa khataban nasa yawa mutane khutuba fa hamidallaha ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yabi Allah ka ji ko da haka ya fara khutubar da mai da godiyar Allah to kuskure ne a matsayinka na limamin musulmi ka fara da istighfari don wasu sai suka ce a fara yin hudu sallar roƙon ruwa da hudubar sallar kusufi da istighfari a fara ta idi da kabbar bari duk kuskure ne bai zo a cikin sunna ba hadisai ne matattu suka zo in ka karanta al-imam abin nan al-zailai ya yi sa a cikin littafin shi nasbur raya sannan ka karanta nawawi a al-majmu'u sharhul muhazzab sannan ka sake karanta sayyid sabiq a cikin fiqh sunna malaman nan duk sun bayyana wannan abun bashi da asali ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad ya ce wannan abin ya saba wa shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun maƙala sannan da ya hudu ba ya godiya Allah ya yabi Allah a cikin hudu ba shi ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min lallan rana da wata ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah la yankhasifani limauti ahadin ka ji shi kanshi annabi ya yi amfani da kalmar khasafa ga rana lawan khasifani limauti ahadin wala li hayatihi ba sa kisfewa dan wani ya mutu ko dan wani ya rayu ko don an haifi wani ko wani ya farfado fa idza ra'aytum zalika idan har kuka ga haka fad'ullaha ku roki Allah wa kabbiru kun ji ƙari ku yi kabbara ku yi addu'a a nan babu laifi kuna yawaita Allahu akbar Allahu akbar ma'ana a halin an taho sallah ko kafin a yi sallah babu laifi ina fata an gane wa sallu sannan ku yi sallah wa tasaddaqu kuma ku yi sadaka kun ji muhallin shahid ko akwai sadaka ko babu akwai sadaka don haka sai ku yi sadaka ka samu cikin abin da Allah ya hure maka duk da karancin shi kakka ga karancin shi in ka ba wani murna zai yi to in yi murnan nan sai ka ga Allah ya ƙara sassauta mana sun maƙala to sannan a cikin hudubar tashi kuma sai ya ce ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya ku al'umman muhammad sallallahu alaihi wa sallam a nan akwai hanani akwai hanan akwai nuna ƙauna da mayar da munashi yace ya ku al'umman Muhammad dan kar yace ya ku al'ummata wata ran mai riwaya yazo yana faɗi a ce to wa yake faɗin haka yace ya ku al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'ana kunawa ne ni naku ne sallallahu alaihi wa alihi sallama wallahi ina rantsuwa da Allah ma min ahadin aghyaru min Allah an yazni abduhu aw tazni amatuhu babu wanda ya fi Allah kishi fiye da a ce bawan shi ko bai shi sun yi zina me yasa ya ware zina daga cikin laifuffukan duk da ake yi ana shirka ana yanka mutane ana luwadi, ana ta'addanci iri-iri amma da ya zo zai yi wa'azi akan kan laifuffukan da suka fi kowaɗanne rikita al'amari da sanya rana da wata su kisfe da saukar da musiba a cikin jama'a sai ya yi ishara a kan zina saboda ɓarnar da zina take haifarwa a cikin mujtama shirka ba ta haifar da shi luwaɗi bai haifarwa kisan kai bai haifarwa duk wani abu da ka sani na fitina gaba ɗaya yana tattaruwa ya ƙare a kan zina sai ibn hajar bari ku ji kafin mu kara karanta hadisi ina son ku gane gaban nan na da muhimmanci sai ce wa khussa minha az-zina li'annahu a'zamu ma fi a'zamu fi zalika zina ta fi girman muni da barna da ta'adi shirka tana ta'adi amma ta'adin da zina ke haifarwa a cikin zamantakewa ya fi ta'adin da shirka take haifarwa don shirka kan haifar da ta'adi ga wanda ya yi ta zina ku mafi karanci yanzu nan ta wuce muku da wando ta zo ta wuce muku da siket jikinta duk a waje bin hadisan nan da ake karanta sai shedan ya ce daga kanka ga wani kallo nan sai ga hankalinka ya tafi can duk ban hadisan sun zube ko kun fahimta jama'a shi yasa ka ga fasikai suna promoting zina fiye da duk wani sabon Allah in kan zo ka ce yanzu zaka gina masallaci kasudda te ta maka tambaya hel te ta maka tambaya works duk a gallabe ka amma ka je za ka gina gidan karuwai ka gani baka da matsala ku shiga maguna da nan cikin gaskiya kwatas ku ga yadda ake gina gidaje ana ɗiban ɗika-ɗikan 'yan mata masu zaman kansu ana ba su ɗakuna ka je ka tambaya filin da aka gina aka ba su ɗakuna filin menene residential ne amma an mai da shi commercial ina kasubda ina lands ina works ina kaza an liƙa musu dubu biyu ko dubu biyar ba komai tunda karuwa ne za a zuba ka je ka ce za ka yi makaranta ka gani ka je ka ce za ka yi masallaci ka gani sai a ce wai sai an kai ka gaban wasu tsofaffi a fadar sarki sun zaunar da kai sun maka tambaya ina waɗannan tsofaffin sanda za a yi gidan karuwan anan ba komai karuwai ne za a ɗibo su daga Legas da Fatakwal da Niger Delta da ina a zo a tara muku su a cikin anguwa riɗa-riɗa su ci su ƙoshi ku gana zuwa ana zina da su a cikin ɗakunansu a cikin ku kusa da masallacinku ba abin da kuka isa ku yi saboda an san an bar zina ta yaɗu komai ake so a cimma na barna zai biyo baya saboda haka ina son ku gane damejin da barna da ta'adi da zina ke haifarwa fil mujtama al-islami fil mujtama tarbawi duk inda tarbiyya ta samu idan zina da alamominta suka zo za su wargaza ku duba da kyau ku gani in ku kuna ganin ba komai bane shi yasa matanku da 'ya'yanku babu irin suturar da suke so su sa sai irin waɗannan suturun sai su zo a ta kawo muku fatawa ku ne malaman islamiyya a ta gara kanku malam Wani ya ce ya halatta a sa siket mai matsatsi in miji za a sa malam Wani ya ce in wando mai matsatsi ne tunda miji za a sa a gidan uwar wa ya samu wannan fatawar ba inda ya samu wannan fatawar ƙarya yake wa Allah ba ta ko miji za a sawa dan me a ai ya ga waccan ta ba sha'awa ita ma me yasa ya ga waccan din ya aka yi uban shi ya sha'awa uwar shi tana saye da riga da zani shi ba zai sha'awa matar shi ba sai ta sa siket saboda kwaikwayon waɗancan ana nan sai ku ga sassauci ya taho sassauci ya taho wata ran kuma sai ku ji an samu wasu malamai a ƙarshen zamani sun fara cewa ai ba komai shine abin da ke faruwa a kasashen Misra da Kuwait su ne hadisan da na kawo muku jiya sai ka ji malami ya shiga gidan rediyo ko gidan talabijin ya ce dan mace ta sa mini jeans ko mini skirt a tambaye ta me ta yi sai ta ce gayu ta sai ce to hadisi ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son ai gayu dan haka ke ahlus sunna ce ma kaga hadisi ma ya kawo mata a hankali suke muku abubuwa 1978 lokacin da za a yi siyasar shagari da aka zo arewacin najeriya aka ce mata ba su jefa ƙuri'a sai iyayenmu suka ce ba za a jefa ba matan su je su jefa ƙuri'a ana hauka ne sai aka sa mawaƙi sai ya waka duk mun haddace muna yara yi aiki da hankalin kanka ka sa ƙuri'a kanka sai ce da rana maza ka jefawa jifa da daddare na mata ne sai ce haka ni gani cikin doka to da haka fa aka fara wa iyayenmu dan yaudara da rana maza za su jefa ƙuri'a 1978 lokacin shagari jefa da daddare fa na mata ne da daddare mata za su zo su dangwala ƙuri'a a arewa kenan saboda a lokacin an ce ba za a sa ba da rana mace ta zo ta saka ƙuri'a ba za a sa ba sai aka ce a dokar ta ce da daddare yanzu fa liman ne yake zuwa yana cewa don Allah a kawo akwati kofar masallacin shi mata a yi musu yau maza a yi musu yau da rana kuna nan wata ran sai an ce babu wadda za ta saka ƙuri'a sai ta cire hijabinta wata ran sai a ce ba wadda za ta saka ƙuri'a sai ta sa jins ku riƙe wannan kaset nan ba 98 sahihul bukhari albani nan da shekara 30 wata ran eh 198 eh, wata ran sai a ce dama ya faɗa theory ne a hankali suke bin ku a hankali za su bi ku sai a ce to kun san su eh to ku dan yi musu kaɗan in suka ja sai a dan tafi in aka tafi shikenan aka tafi shikenan a hankali a hankali ku dubi 'yan drama lokacin da suka fara drama a kano me suka ce wayar da kai suke yi duk malaman kano da waliyan kano ba su wayar da kan musulmin kano ba sai 'yan drama da tafiya ta yi tafiya sai gashi irin al'adun da duka arna suke yi irin su suka koma suna yi da tafiya ta tafiya tafiya shikenan sai al'amari ya bayyana ba magana wayar da kai kawai gangariyan yan iska ne duk abin da yan draman suke na arna su suka dawo suna yi haka suke muku a hankali suna cutar da ku saboda haka waɗannan irin gidajen karuwai da ake yin su a magume da cikin samuru da cikin gaskiya layout da sunan cewa ana baiwa ɗalibai ne to al'ummar mu su tashi su faɗaka maza daga cikinsu da dama sukan zama 'yan fashi billahi lazi la ilaha illa huwa za mu iya a tara karfe biyun dare karfe uku na dare a cikin anguwanninmu barayi ne ga su gungu guda duk iya a taran da za a yi kafin minti biyar sai a neme su a rasa saboda a cikin anguwar suke a nan gidajensu suke sun san strategic loops and locations sun san duk wata kwana don haka biyo su sun riga sun gama ma firijin na anguwar da rana don haka karfe ukun dare ka ji nan an buga bindiga daram nan an buga daram duk sai su durkusa sun san ta ina za su sai kowa ya je buɗe ɗakin shi kwanciyar shi in ba haka ba al'amarin zai ɗaure maka kai a ce a kan layi guda ɗawar rak da manya-manyan makamai har da 'yan sanda da motocin operation yaƙi amma an rutsa barayi amma an nemi sama su Kai ko ƙasa so nawa ana yin haka waɗannan ne da ake cewa ɗalibai ne amma fa har yau wannan bai alatin security ba amma da kun zo kun ce za ku gina masallaci za a ce to za ku je ku zauna da limamin gari za ku zauna da DPO za ku zauna da kaza eh saboda ba a son tashin hankali saboda ba a son eh, kaza ba a son kaza ba a son kaza duk waɗannan gidajen karuwan da gidajen yan fashi da makami da ke magume da gaskiya layout da da samuru yaushe aka yi musu wannan sharaɗin ba san da aka yi musu wannan sharaɗin Tashi nan sai ga mutum cikin wata guda ya gama gini ya gina yan ɗakuna kuful kuful kuful kuful nan da nan sai ga shi kenan an kame haya kai kana da matarka kana son ciki da falo sai a ce maka naira dubu sittin dubu sittin eh, sai ka ji ba gare ka to yanzu sai a ce maka ciki da falo ma ai dubu tamanin ne to ya za ka iya biya sai ka ji wani ya zo ya biya kudin shekara biyu amma me yake yi a ɗakin karfe biyun dare jama'a sai ka ga akwai gidajen da ba a buɗe su sai karfe biyu da rabi na dare karfe uku da rabi kuma an rufe su an gama abin da ake sai a sake dawowa da mota sai a fita shikenan sai kuma wata ranar da zaran ku masu addini kun yi magana sai a ce to za su da rikicin addini za su da rikicin addini to su kuma sauran fagafalallu ne ba wanda zai magana don haka sai ku bar barna na ta faruwa yankan kai ake yi luwaɗi ake yi zinace-zinace ake yi sace-sace ake yi sai da ta kai wata uku da ta wuce nan fa sai da 'yan sanda da sss a cikin gaskiya layout sai da suka yi harbi in harba suka harbi junansu me yasa wasu sun samu bayani sun zo ba su bincika wasu kuma sun yi kaza wasu sun yi kaza shikenan suka zo suka yi harba harba sai gari ya waya ashe sun harbi junansu abin da zaka ce ina mai laifin da aka zo kamawa me yasa shi ba harbe shi ba sai ta kare akan yan sanda da SS ashe junansu suka harba a nan cikin gaskiya layout duk aka yi wannan duk muna kawo magana ne dangane da sharrin zina to sai ibn hajar ya ce lamma kanar hazihil كانت هذه min من أقبح المعاصي malamai suka ce tun da dai zina ita ta fi muni daga cikin dukkanin saɓannin Allah wa ashadduha ta'asiran fi isaratin nufus kuma ita zina ita ta fi rikita mutane ta fi musu da hankali wa ghalabatul ghadab sannan kuma ita ce ta fi ainihin gallabar da fushi ma'ana fushin Allah madaukakin sarki na saba zalika takhwifuhum fi hadha dan haka ya dace annabi ya tunasashe su game da zina a irin wannan halin min mu'akhazati rabbil ghira wa khaliqha subhanahu wa ta'ala a tuna musu cewa to lallai ne ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama babu wanda ya fi Allah kishi me wannan magana take nufi ina son ku natsu da kyau ku fahimci maganar idan bawa ya zina da baiwa bawan Allah ya zina da wata baiwar Allah namiji in yi zina da mace ba wanda ya fi kishin wannan zinar fiye da Allah abin da ake nufi idan matar ta kasance matar ka ce aka yi zina da ita kishi zai same ka ko ba zai same ka ba to Allah ya fi ka kishi idan yarka ce aka yi zina da ita ko kanwarka za ka yi kishi ko ba za ka yi ba to Allah ya fi ka kishi abin da hadisin ke cewa kenan don haka kishi yana daga cikin siffa ta Allah maɗaukakin sarki to yaya kishin Allah yake kishin Allah yana nan yadda ya dace da matsayin shi ya ummata muhammad ya ku al'umma na muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lam da a ce abin da na sani kun san shi la bahittum qalila da dariyar da za ku yi kaɗan ce abin da ake nufi da kaɗan ba wai 'yar kaɗan in an gwada ta da yawa ba a 'yar kaɗan an gwada ta da lokaci ba zai yi kullum sai kun yi dariya kaɗan ba a'a a cikin shekara bai wuce kai dariya 'yar kaɗan so ɗaya ba shine ɗan kaɗan ɗin wala bakaitum kafira kuma da kun ta kuka mai yawa da kun san abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sani na azabar Allah da irin tattalin da Allah madaukakin sarki yayi wa masu saban shi waɗanda sakamakon wannan sabo suke haifar da fushin Allah madaukakin sarki ya sauka akan bayin Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to malam yake cewa wa fil hadisi ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص لما في ذكر الرخص من ملاءمة النفوس لما جبلت ba irin wannan jama'a ku kiyaye kowace huɗu ba ana duban munasaba ne Na haka hudu ba irin ta gargajiyar nan galibi wani lokacin ba ta da relevancy ba ta da cancanta saboda ka gada ne me yiwa ka zo kana ta huɗu ba akan wani abu wanda yake kai ba larabci kake ji ba ita kuma hudubar mai yiwa tana magana akan wani abu ne da aka yi a wata ƙasa wanda ba a yi shi a nan ƙasar ba so da dama an baka jin larabci ko addu'a aka baka ka tambaya me fassarar ta mutum ne aikin hajji suna kewaye ka'aba shi da matar shi ta rike mishi riga duk abin da ya faɗa yace to duk abin da na faɗa ki faɗa ta ce to Allahumma ita ma ta ce Allahumma من zawwijini min من ini min huril تفدي ita ta to jama'a kun ji hudu ba a irin wannan halin ya kamata ta zama tsoratarwa ce a lokacin idi ya kamata ta zama kwadaitarwa ce game da sanin sha'airullahi a idi hukunce hukuncen layya ko zakafin da kai da hukunce-hukuncen kyautatawa da makamantansu hudu ba sallar roƙon ruwa ta zama tsoratarwa game da saɓanni hudu ba ainihin wato sallar kusufi ita ma haka abin da ya kamata ke ne Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai malam ya ce وفي حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم المبادرة بالصلاة وسائر ما ذكر عند الكسوف وانا حديث ان عائشة هنا نونا غغاور yin sallah da zarar kusufin ya faru jama'a kun ga gaggawar yin sallah din nan ana son shi a wasu munasabat kun ga da zaran mutum ya mutu ko ba a tsayawa jinkiri irin wata al'ada da na ga yanzu ahli sunna sun fara ɗaukowa ku tuba ku daina mutum ya rasu da safe karfe tara wai ku je kuna ta sanarwa cewa saboda jama'a su taru wai ba za a yi mai sallah ba sai bayan azahar ko kuma sai an kai shi sallar juma'a a yanzu yanzu sai ku yi marmaza ku gabatar da shi ku yi amfani da hanyoyin yada bayanai hanyar text ne za ku yi amfani da broadcast text na gsm ku tafi kamfanin mtn nan take sai ku ce da allah kuna son su tura sanarwa zuwa ga ainihin masu kaza kaza kaza kaza masu layi kaza kaza na bangare kaza ko kuma kawai su tura shi randomly duk suna yi musamman with the modern registration da ake dinnan suna iya gane kaza kaza kawai suka dan typing cikin minti biyar ne bai wuce ku ba su naira dubu uku ba wani lokacin ko naira dubu biyu sai su typing wane wane ya rasu da ke gida kaza za a yi mishi jana'iza nan da minti talatin a makabarta kaza za a rufe shi shikenan sai a dubi wayoyin da ke zaria sai kawai sai a sa kwamfuta sai a ce ta zuba a wayoyin mtn da ke Zariya cikin minti biyar sai ke cakin layinsu kenan kawai sai ta aika shine broadcast message ko ku tafi tashar fm ku kara musu naira dubu ɗaya da ɗari biyar a yi sanarwa shi kenan babu laifi amma a ce ba za a yi mai sallah ba ya mutu karfe tara na safe sai karfe biyu na azahar ko sai sallar juma'a wannan ya saba mu sunna to haka sallar roƙon ruwa yanzu yanzu ne matsala za a fita sallar eh, abin nan kusufi yanzu yanzu ne kusufi ya faru sai a fita yanzu yanzu na fata an gani wazzajru an kasarata dhahik sannan wannan hadisi yana nuna kwaba game da yawan dariya dan haka a cikin hadisi aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan dariya sai dai murmushi in har dariyar ta kama har aka ga fiƙoƙin shi to har labari ake zuwa a baya iyaka wa kafaratu dhahik fa innaha tumitul qalb haka abdullahi dan mas'ud ce ka daina yawan dariya zai kashe maka zuciya dan haka a tarbiyanci mutane akan haka wal hasa ala buka da kuma kwadaitar da mutane akan yawan kuka na tsoron Allah to wannan ne sai an yi tarbiyyar mu mu Hausawa kam zukatan mu kamar soyayyen kifi suke da idanuwan mu da wahala ka ga bahaushe yana kuka na tsoron Allah kaga yana kuka to uwar shi ce ta mutu ko an sace mishi jaka dan har abin yana zama mana izgilanci in ka zo kana kuka ta ce a lafiya ce a ai kuka yake ya ce kai nan malami kai eh, ina fata an gane yanzu malam isa ali ibrahim fantamin yana wa'azi yakan hada da kuka ya ce a ah, to me aka yi mishi yake kuka <laughs> haka bana wani ya ce to an zo sallar magariba ne a ka'aba limamin ka'aba aya tana a kai a komo yana ta kuka yana ta kuka da aka fito ce kai malam eh wannan aya ko yau aka saukar mushi da ita ne naga ya kasa gaba ya kasa baya kuka yake ce na ce a an gama saukar da qur'ani <laughs> wai koran nan ma ka sauka da limamin ita da za ke ta kuka wato tarbiyya ce jama'a al-imam ibn al Allah ya gafarta mishi Abdurrahman a cikin littafin shi Saidul Khatir yace malami na yana karantar da ni tun ina dan islamiya sai na ga yana yawan kuka sai na ce babu abin da ke sa shi kukan nan sai wani al'amari mai girma yace ashe tarbiyya ce yake mini tarbiyya ce hakikanin al'amari wannan tarbiyyar jama'a sai an koya mana ita in ba haka ba za ka ga sallar kusufi ba ma kuka sallar istisqa'i ba ma kuka sallar jana'iza ba ma kuka duk waɗannan halaye ne kuma na kuka aƙallan kukan nan a samu abin da bahaushe yake kira sharɓe ko da zub da hawaye ne amma mutanen mu sun kekashe shi yasa yana daga cikin aiki tarbiyya da ya waje ba a yi wa jama'a in ba haka ba karatu an daɗe ana karantar da karatu ku dubi littafin riyadu salihin littafi ne tun daga farkon shi har shi na tarbiyya ne amma ya kake ganin mutanen da aka karanta musu riyadu salihin a Najeriya za ka gan su koge zau? to littafin Allah ya albarkace shi yau shekara ɗari takwas da rubuta shi duk wani malami na sunna sai da ya karantar da littafin sai da rayuwa ta albarka ya tarbiyyar ɗalibai a kan shi to ya kamata waɗannan irin tarbiyyar jama'a ina malaman islamiyya ina malaman mata ina masu wa'azi ina malaman masallacin juma'a ina masu hudubar idi da sauransu ku koya wa mutane waɗannan tarbiyyar a aikace sayyidina umar allah ya ƙara mishi yarda mun karanta hadisin shi a baya za mu zo mu sake karantawa in ya zo wani lokacin saboda shasheka har sai kasa karanta wasu ayoyin musamman in yazo yana magana akan ayoyin da suka sauka akan matan annabi ya nisa annabi sai fashe da kuka ya lastunna sai fashe da kuka haka in yanzu ne sai a ce to lafiya wa yau liman yake kuka abin da yasa liman kuka fa kai ma so ake kai kukan wannan tarbiyya ce wadda muna bukatar mu same ta gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya mana tambihi mu gyara akai sannan malam yake cewa والتحقق بما سيصير إليه min من walfana والفناء bi ayati الله sannan ana so duk sanda liman yake rinka ƙoƙarin kwaɗaitar da mutane akan tabbatar da su akan makomar mutum a rinka nuna maka to daga nan fa wannan rayuwar sai mutuwa ina wane yake ina wane yake ina wane shi yasa yana daga cikin sunna jama'a wa'azi a makabarta amma bari ku ci ita wannan sunna kuma sai an yi taka tsantsa ba bayan an rufe mamaci ba in aka rufe mamaci ba wani wa'azi addu'a ke? a'a walamma yulhadu sanda ake haƙan kabari sanda ake gyara kabari an zo da gawa ba a zo da gawa ba sai a aje ta gefe guda sai a samu wani malami fasihi kuma shi wa'azin ba zai mana wa'azi ne akan saka ƙuri'a ba a'a zai wa'azi ne akan mutuwa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nan a hadisin bara'u dan azib da aka je fara musu wa'azi idan mutum ya taho rasuwa mala'iku za su zo mishi da siffa kaza da siffa kaza da siffa kaza shine imam al-bukhari yace babu mau'izatil muhaddisi inda al-qabri malamin hadisi wa mutane wa'azi a wurin kabari sunna ce wannan daidai ne to kaga in ya kama nan gaba sai mu rinka zuwa da megaphone sai mu rinka zuwa da lasifika irin ta masu fiya-fiya saboda wani lokacin jama'a suna taruwa da yawa wani malamin murya shi tana da rauni babu laifi sai a sa aiwa jama'a wa'azi jama'a su ji mai malam yake cewa in kuma ta kama ne su zauna gaba ɗayansu shi kuma malam ya tashi tsaye a makabarta ya ta musu wa'azi to ana gama rufe wannan gawa ko ba a gama wa'azi ba sai a ce ala gafata malam saurara sai a ce to jama'a kowa ya fuskanci alƙibla a yau ci addu'a duk wannan yana daga cikin sunnoni waɗanda wajibi ne a tsaya a kula da su sannan a rinka jan hankalin mutane su rinka lura da ayoyin Allah kar su zama gafalallu yanzu ku dubi yana daga cikin ayar Allah kusan kowa ya saki jiki cewa babu ainihin sauran ruwan sama kuma haka ne ko ba haka ba sai ga ruwa ya taho to a rinka faɗakar da mutane game da ayoyin Allah sannan وفيه الرد على من زعم أن للكواكب تأثيرا في الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس fa bima duna huma. wannan hadisi yana nuna mana cewa rana da wata ba su da wani tasiri haka ne ko ba haka ba to ina kuma ga abin da yake ba rana da wata ba don haka babu wata halitta da ke sama wadda take da tasiri akan ka kai a nan ƙasa ina fata an gani وفيه ta الإمام في الموقف wannan hadisi dalili ne akan in an zo za a yi sallah liman zai wuce gaba wata ta'dilu sufufi kuma za a daidaita sahu wa takbir ba'da al-wuquf fi sannan kuma za a yi kabbara ta harama bayan an ainihin wato daidaita sallah kaga kenan yana ishara akan kabbaran nan da aka ce ba wai kabbar bari kadai ba kabbara ta sallah wa bayanu ma yukhsha i'tiqaduhu ala ghairi sawab sannan kuma wajibi ne liman yayin mutane bayanin duk abin da ake tsoron kada mutane su kudurce shi wanda ba daidai bane wa ihtimamu sahaba bi naqli af'alin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama li bihi fiha sannan ka dubi yadda sahabbai suka bada muhimmanci game da bada labarin duk abin da annabi yake aikata don aikoyi da shi ku duba har tashi din suka ce sai annabi ya tashi sai muka bi shi komai suke bada labari haka ne ko ba haka ba ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbihi ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbuhu wa laulahum ma kana fil ardi muslimu haka ibnul qayyim ya jinjina musu yace waɗannan su ne sahabbai waɗannan su ne jama'ar annabi sallallahu alaihi sallam ba don su ba duk duniya yau da ba musulmi da ba su duk duniya yau ba musulmi tun daga madina har birnin maiduguri uqubatu ibn Nafe alfihir ya kawo addinin musulunci sahabi ne tun daga madina ya fara transahara da'awa sahara yake ratsawa yana biyana yana musuluntar da mutane shi ya kafa garin kairawa na cikin tunis ta yanzu garin da aka haifi mai risala shi ya kafa shi ya mai da garin makaranta dabar malamai sannan ya callo gaba sai da ya zo nan mai diguru tukuna sannan da shi ta sake juya bayan ya kafa addinin musulunci Uku batu ibn nafi' alfihiri sahabi ne ba inda ba su kai addinin musulunci ba walaulahumu lahumu ma kana fil ardi muslimu walaulahumu kadat tamidu bi ahliha walakin humu autaduha wa rawasiha sahabbai kenan jama'a don haka in ka taba zagin su yanzu nan ka je ka yi istighfari wanda duk ya zagi waɗannan ya shiga uku ya lalace ya kaɗe ya yi asara ba don kuma waɗannan su ne abokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu isa ba mu amma annabi ya ce mana Allah Allah fi ashabi ya ce dan Allah dan Allah sahabbaina la tattakhizuhum gharaba kar ku ɗauke su su zama karan bara kowa ya zama su zai rinka harbi da magana mu mu waye ne amma manzo Allah cewa Allah Allah dan Allah dan Allah mu mu ne annabi yake ce mana dan Allah sai ma ya ce mana dan Allah kada mu zagi sahabbai amma ya ce mana dan Allah dan Allah kan mu zage sahabban shi saboda haka zagin sahabbai addini ne na kafirai ba addini ne na ainihin musulunci ba kafirai da suka ji haushin hidima da sahabbai suka yi su ne suka kulla zaginsu makirci sharri da makamantan al'amura irin waɗannan amma muminai suna yabansu ne wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كاجباين الله كينا دو وند بايا الدعاء صحابي zunzurutun zindiki ne munafiki manufar shi shine rusa addinin musulunci saboda haka ya ku yan shi'a da aka ɗauko kwangila daga iran aka taho a cika ku titi guda yanzu nan za su zo su rudi yan ɗariƙa a ce za a yi maulidi sai a cika titi maulidin annabi kuma sai a juye sai ka ji ana zagin sahabbai kaga matsala su kuma yan dariƙa na har yanzu sun kasa faɗaka amma abin da muke faɗa musu ya fara faruwa ku je ku binciki me ya faru a rigasa wata guda yau kaɗai a rigasa nan rigasa ta kaduna nan ma da yan shi'a suka yi karfi sai suka nemi su kwace masallacin shi ne yan dariƙa ba su yadda ba suka yaƙi sai da suka kashe mutum ɗaya suka ƙona musu fodiya da ke kusa da wurin to haka wannan zanga-zangar da suke shiga cikin ku suna sa ku shekara nawa ana maulidi a ƙasar nan dukkan mu an haife mu a muciya ana maulidi a gidan hamisu dan kabalu me ake tsofaffi ne ake taruwa a yi sha'aru da 'yan waƙoƙi a yi kuka a matse a ci abinci a tashi a tafi shi kenan da fitilun ruwa da fitilun kwai yanzu maulidi ya zama har ana sa mishi knockout har ana sa wuta mai danja irin ta kiristoci la haula wala quwwata illa billahi maulidi da majaujawa ana kada ganga irin ta kiristoci ana sa uniform irin na fada da coci to ne yan dariƙa ku fara faɗaka idan ku ku faɗa ka ba mu kan dama ba ta shafe mu ba mu ba wani fitsararre da ke zuwa masallacin mu masallacin ku ake zuwa amma babu shakka jama'a waɗannan sahabbai zagin su na daga cikin kafircin da malamai suka tabbatar da babu shakka dangane da kafirta mai yin shi domin al'imamu abu zur'a cewa yayi mutanen nan fa sun hari annabi ne sai ga in suka zagi annabi ba za a karba ba sai suka koma suka ga in suka zagi sahabban dama dai manufa ita ce rusa addini shikenan duk dan shi an ka haɗu da shi in za a fara magana ka ce to shikenan ka ce ga layi za mu ja ba maganar sahabbai ko yabo ko zagi kai wannan hikima ka ce kar a yi maganar sahabbai ka a yabe su kuma ka a zage su gaba ɗaya sahabbai su zama out of discussion mu ci gaba da tattauna za ka ji ya yi shiru ba shi da sauran tafi kuma kai wannan hikimar ko so ɗaya ne in kuka haɗu za a magana sai ka ce to duk magana da za mu yi eh, kar a magana sahabbai ba yabo ba zagi don haka mu ci gaba da magana sai ka ji ya ce eh to dama ina da wani appointment amma dai za mu haɗu za mu yi magana shikenan dama shi manufa a zauna a zagi sahabbai daga nan ne za a nuna duk abin da kuma suka ruwaito bai da daraja da karshe shi kenan ku karanta wannan dan littafi da na yi muku star ɗin shi na Aminu Aliyu zo zazzaki ne ya zo tuba kuma dan brothers ne yana nan su ne yan tajiridi a yanzu su da suka zauna da su shi ya zo rubuta da Hausa 1996 suka bayyana hanyoyin da suke bi wajen tabbatar da addinin shi'a shine da farko tukuna ruguza sahabbai don aka ruguza sahabbai sai a kawo wasu mutane da za a ce maka su ne ahalul baiti sai kuma a nuna maka to wannan addinin da sahabban suka yi ya sha bamban da addinin ahalul baiti don haka ga addinin ahalul baiti shine yanzu za a bi sai ka zo ka ga wasu abubuwa ne ake kawo maka daban to ita ce hanyar da za a ɗora ka a kai don haka ku dube su da kyau ku gani to alhamdulillah yayin da waɗannan da'awoyi namu Allah maɗaukakin sarki ya sa musu albarka suka yi ƙarfi kan jama'a ya waye yanzu yan shi'a sai suka tuwo su ta gaba ita ce dama in suka samu fashal idan suka samu cikas a wajen yaɗa da'awa ta zagin sahabbai to su juya akan matsala haɗin kai yanzu kullum aikin su kenan dubi wani arne mai suna sale zaria kullum maganar shi kenan to a zo a haɗa kai eh a zo a haɗa kai ya za a a haɗa kai su ma a duba ko kai ɗan izala ne ko kai ɗan ɗarika ne ko ma me kake dan allah dan annabi duk arnan ta kanka ƙarya ne wallahi tallahi ba dai ka yada addini shi abu ba zai yadu ba ba zai yadu ba sai dai duk a kare ga wannan yaudarar za a haɗa kai za a haɗa kai za a haɗa kai za a haɗa kai duk su gama wannan walla ahli sunna ku ci gaba da abin da Allah ya ɗora ku akai kar ku rauni kar a yaudare ku ka a kira wasu munafukan yan boko da yan siyasa a zuwa ce wai su ne za su shigo za a zo za a haɗa ku a yi haɗin kai ku ce a'a mu ba ma kanmu ba araba yake ba don muna nan akan addinin musulunci menene muke yi wanda babu a qur'ani ko hadisi su ne suka zo suna zagin sahabbai sun tuba sun dona e eh, to tafiyar mu ɗaya da su ba sai an yi taron haɗin kai ba shikenan ko kuwa yau eh, da haka menene haɗin kai Mustapha Suba'i mai littafin as-sunnatu wa makanatuha fit tashri'il islami shine shugaban yan brothers a ƙasar Syria yau kusan shekara hamsin da ta gabata me ya faru sai shi a suka yaudarar shi cewa a zo a haɗa kai shi kenan sai yadda aka zo aka yi taron haɗa kai a wurin taron ya ce ya ce tofa abin da ke ja mana matsala da ku shine zagin sahabbai ya ce shi da kanshi ya mulahaba ya ce duk sanda ya ce zagin sahabbai sai ga sun kau da kai ba sa son su waiwai wannan maganar ana komawa bayan sulhu sai ji sun ci gaba da zagin sahabbai da suke sun ci gaba shine sai dawo ya tara su ya ce to kun gani kun ce mu haɗa kai kuna nufin mu haɗa kai da ku ku ci gaba da zagin sahabbai wa kuma sai su yi ƙoƙarin nuna maka a'a ba fa zagi suke ba a ce umar yana luwaɗi a ce mu'awuyar ɗan biri ne ko kare ne duk wannan ba zagi ba ne a ce aisha matar annabi mazinaciya ce duk wannan bai zama zagi ba sai yaushe saboda haka duk wani mai magana haɗin kai ya je can ya yi da shi da 'yan ɗariƙa amma mu abin da muke cewa ka je ka tuba kuma abin da muke kai mu dama ba wata ƙungiya ba ce balle mu ce sai ka shigo ƙungiya ka tuba ka ci gaba da tafiya daidai kenan mu da kai duk ne amma kana nufin wai a yi sassauci a barka kana zagin sahabbai kuma a ci gaba da tafiya tare a ba mu ba duk wata barazana da za ku yi mana ku kuma ku ne yan kungiyar umma ku ne yan boko ku ne yan siyasa cewa in ba mu haɗa kai ba yaushe za mu iya tunkarar kafirci ƙarya kuke yi za mu iya tunkarar kafirci ko da mu nawa ne amma sharrin shine mu haɗa kai da kafirai mu je mu ce za mu yaƙi kafirai da haka duk waɗannan za ku gansu sun zo suna cewa a zo a haɗa kai sai ka ce to kenan wai mu yanzu mu ne matsalar haɗin kai ne mu ne matsalar haɗin kai mu yanzu misali da ɓarawo da dpo ga zo ka ce ana son a haɗa kai kuma kullum dpo kake lallashi ko ko barawo ne zai daina sata sannan DPO in ya daina sata kan ai ba mai da matsala da DPO ya ma zama abokin DPO haka ne ko ba haka ba saboda haka wannan ita ce jinayar da ake mana ba za ku ce a haɗa kai mu yi shuru mu daina zagin da kafurtar da masu zagin sahabbai ba a halin su ba ku ce musu su daina ba wallahi ƙarya kuke nasarar da za a tafi ci ma ƙarya ne Dan yanzu waɗannan 'yan umma su suka ɗaure shekarau gindi suna cewa a zo a haɗa kai a zo a haɗa kai in ba a haɗa kai ba kafirai ba su yi kaza ka kada Allah za ku tsoratar da mu game da kafirai ku ne kuke jin tsoron kafirai mu muna da imani ihdal husna yayi ce in ma shahadatun in ma iqamatun ala din saboda haka a daina muku wata barazana a daina muku wata barazana sannan dan girman Allah ku je ku bincike su ku ji na alkawarin ne tsakaninsu da waɗannan 'yan takarar kafirai tun daga state har federal su waɗannan 'yan shi'a wace yarjejeniya suka ƙulla yau mako biyu da ya wuce akan za su ba su goyon baya za su rufa musu asiri ba za su yi magana a kansu ba ba za su yi kaza ba akalla za su yi shiru abin da suka yarjejeniya kenan nawa aka ba su duk musu bincike akan haka sannan za a zuwa ne muku yaudara a je a sami yara ƙanana 'yan shekara sha uku sha hudu su ne ba a yi wannan wayan amma wallahi karya ne a ce yanzu a irin wannan halin da mawakai na rayuwa da sanin menene ake ciki wai mu za a zo a yi wa barazana daga kafirai nan za su ci da ku kafiran suka haɗa kai ku bincike su yanzu suna buga maganganu akan waɗannan abubuwan da ke faruwa a ƙasa a jaridunsu suna fitowa suna magana a kai malaman ahli sunna ne kawai suke magana ko malaman ɗariƙa ba sa magana duk an yi yarjejeniya da su mafi ƙarancin abin da ake so su yi shiru mafi ƙarancin abin da ake so su yi shiru duk an yi wannan yarjejeniyar da su yau sati biyu kuma ina nan ina karatun bukharin nan Allah kai mu dama sun ce an ji a kowace rana da nake wa'azi kan zaɓe na nace ban sani ba ni ma tsautsayi ne in ya faɗo kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za ka yi wata ran nan zai zo faɗa muku ina suka yi taron da waye da waye nawa aka ba su insha Allah amma abin da muke cewa waɗannan sahabban jama'a wallahi zagin su babbar fitina ce sannan sai suka je suka samu fadawan sarkin zazzau suka bribing ɗinsu sai suka gamsar da sarki to an ce ibada ce duk sanda ake magana da sarki sai ce to mu an ce mana addini ake yi addini zagin sarkin zazzau jafaru addini ne mai martaba sarki zagin sarkin zazzau alu dan sidi addini ne a nan kasar zazzau to waɗannan da ake zagi sarakunan manzan Allah ne sallallahu alaihi wa ba addini bane duk wanda wannan yaudara ahlus sunna ku rubuta takarda ku je ku mai martaba ku ce zagi da ake yi da sunan maulidi ko da sunan zanga-zanga ku ba ku yadda ba amma duk sanda ka sami sarki sai ce to mu an ce mana addini ake yi addini ana cewa Allah ya tsine wa abubakar a garinka a wuce ta kofar masallacinka da fadarka a bi tsakiyar garinka ana Allah ya tsine wa abubakar da umar da usman ana zagin yazidu da muawiya da abu sufyan ana tsine wa hafsa da aisha ka ce addini a ina ake addini a haka da hausa ake faɗi fa ba da yarabanci ba ba da yaran kwatakwali ba balle a ce ba a ji a tsakiyar garin hausa da hausa ku ce addini ya za ku yi wasa da hankalin mutane ba addini ba ne kafirci ne kuma matukar aka bar abin ya ci gaba da faruwa a haka a tabbatar da cewa ɗayan fitina za ta faru in ma Allah ya saukarwa da garin bala'i in ma. wata rana yawman min dahari mutanen garin za su kai yanayin da za su ce san ba za ta sabu ba a lokacin duk kwamitin da za ku kafa na bincike kun bata a kanku lokaci domin gwamnatocin ƙasar mu kullum abin da suke dogaro da shi wai duk wanda ya tada fitinu suna da tankokin yaƙi suna da kaza suna da kaza suna da kaza ku danna fitina sanda take ruruwa ba za ku yi ba sai ta rikice kuma sai a ce an na haza kul huwa min indi anfusikum fitinar da ke faruwa a borno ƙarya ne ta fi ƙarfinsu ne ƙarya suke yi wallahi in ba ga tsoro ba su danne ta nan da wata biyar nan da watan jun su danne ta ƙarya suke yi sanda ake ba su shawarar ga yadda ya kamata malam jafar muhammadu adam allah gafarta mishi ce ya ce ba muna nufin a yi amfani da tankokin yaƙi ba ba muna nufin a nuna ƙarfin soja ba abinda muke nufi akwai yadda za a bi a sulhunta a gyara a fahimta ya ce kada ya zama abin da yake za a iya sa garwar ruwa guda a kashe a zo amfani da tankunan ruwa bai kashe ba malam jafar ya faɗa haka ko bai faɗi ba Allah ya ji ƙarƙar shahidin mimbar jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to menene ya faru me biyu baya yanzu fitina fa running out of hand ƙarya ne har gwamnatin tarayya ba za ta iya maganin fitinar ba in ba ga tsoro ba su je su abin ya gagare su ne sun rasa yadda za su yi sun rasa inda za su bullowa abin to haka wannan fitinar shi'ar tintini ku ɗauki mataki ba za ku ɗauka ba sai ran da running out of hand sannan za ku zo a lokacin wanda ba ruwan shi ma duk yanzu har waɗanda ba ruwan sai a je a rushe musu masallaci a ce yan boko haram ne yanzu yan boko haram ba su da masallaci ko ɗaya a duniya amma kawai da an je an ga wasu ahli sunna sun firgita an sun bada tsosai a ce yan boko haram ne a rushe musu da bauchi da ainihin eh, ina ne mai abin da suke kenan yan boko haram yanzu sun aske gemun su sun take wandon su wasu su hakki tso suke yi su sa jan baki da gazal su shigo cikin ku kuma su yi yadda suke so kuma su koma su sake komowa cikin ku amma lokacin da suke yin abin a matsayin suna ga da ayoyi da hadisai ku tara malamai irin su ja'afar din su yi musu bayani kuka ɗauka a'a wannan kawai hasada ce an ji wani babarbare ne zai zama malami a bari kawai ta shafe ku ba yanzu abin da yake faruwa kenan wai mai martaba sarkin garin nan shine ke cewa wai abin da ake cika titi ana zagin sahabbai wai addini ne su wai sai gaya maka addini ne waɗannan da ke karatun ashafa su suka ce maka addini ne su bude a shafan tasu su ji in aka zagi sahabi menene hukunci shine addini to munafunci dodo ne kuma in ta wari za a ji ta amma gaskiyan lamari wallahi ba daidai ba ne a bar ana zagin sahabban manzan Allah a gari a ja baki a yi shiru mana su sahabbai ba su da waɗanda za su kare mutuncinsu an ka samu wani ɗan boko sai maka wayo sai ce zagi ne za su bari kuma zagi yana da ƙari ne kai ɗan boko dan uwa kan aka zo ana zagin sardauna ko aka zo ana zagin ta fa balewa ba ka yi shiru ba ka haƙura eh ba sardaunar gwamna ya zaga ba gwamna ne mai soja ne mai kaki a jihar gongola aka cire shi aka yi mishi waka kai arne koma cikin kaza kaza haka ne ko ba haka ba yanzu yan boko za ku yadda a fito rediyo najeriya kaduna ana zagin sardauna waɗannan sahabban da sunansu aka kafa waɗannan garuruka yanzu a zo titi ana zagin su kuma ku ce addini ne a'a ku ce ai zagi ba ƙari yake ba ai za su bari zafin kai ne za su huce yanzu a samu 'ya'yan zage-zage gaba da baya su cika titin garin nan suna kewayawa suna tsinewa manya-manyan sarakunan zazzaudin nan sai a fito a ce ƙuruciya ce za su bari ne za su bari ne to bari ku ji duk abin da kuka ga yana faruwa irin haka yana alamta wata ran wani abu zai biyo baya amma shi wannan abun is an unidentified ba wanda ya sanya zai biyo baya amma duk mai hankali ya auna a ƙasar musulmi wasu waɗanda ba a yadda da su ba siyo gayya daga gauruka su tari su cika titi suna bi suna zagin wasu waɗanda an yadda da su a garin kuma ku ce wai wannan zai ci gaba a haka ɗayan abu biyu zai biyo baya na ɗaya in ma wata ran waɗannan mutanen za su taho da makamai su yi ƙoƙarin mayar da garin ya zama nasu in ma wata ran su mutanen garin za su taso kan waɗannan mutanen da makamai su ce su bar musu garin su wannan maganar za ku ce mun faɗe ta ba don komi ba saboda kawai sanin me ke kai da komowa to abin da da mana yake cewa kenan su waɗannan sahabbai yana daga cikin muhimmancin da suka bayar shine duk abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ainihin aikatawa suna ɗaukowa suna gaya wa ainihin jama'a jama'ar musulmi a nan za mu ainihin wato saurara insha Allahu ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah